Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Alhamis sha tara ga watan Agusta na shekarar dubu biyu da da ɗaya, kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hanifa da kanin labaran duniya. 'yan taliban suna ci gaba da tabbatar da mulkinsa a afghanistan a daidai wannan lokaci da ake ba da rahotannin tsangwamar masu yin zanga-zanga a yankin gabashin kasar amurka na shirin tura allurar rigakafin corona pfizer biyar zuwa kasar kosovo karkashin shirin covax adadin mutuwa daga mummunar girgizan kasar da ta wakana a kasar haiti a ƙarshen mako ya ƙara yawa daga kusan mutum 250 a ranar laraba Tokanin labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsakiya jihar Sokoto sun gudanar da wani taro domin lalubo hanyoyin da za a magance matsalolin tsaro da ke damun jihar. Kira kira ga al'umma da a ci gaba da kauce ma mai da sha'anin tsaro sha'anin siyasa don ba sha'anin siyasa ba ne. Idan 'yan ta'adda sun zo ba su neman ina dan apc ko dan pdp ko dan prp ko dan abga ko dan wata jam'iyya a jamhuriyar Nijar kuma mabiya mazhabar shiya sun yi tattaki a birnin yamai albarkacin ranar ashura wato goma ga watan muharram wannan lokaci lokaci ne na bakin ciki lokaci ne na juyayi lokaci ne na alfini ba lokacin farin ciki da cika ciki ba ne. Sheikh amadu Tishani a littafinsa na Irshadatul Rabbaniya ya ce duk mumini shi kuka ranar Ashura. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za mu gabatar da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawa Umar ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. Kuma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. 'Yan Taliban suna ci gaba da tabbatar da mulkinsa a Afghanistan. a daidai wannan lokaci da ake ba da rahotannin tsangwamar masu yin zanga-zanga a yankin gabashin kasar. kwana guda bayan da kungiyar da'awar musuluncin ta ce an gama yaƙi kuma babu wata ramuwar gayya waɗanda suka shaida abin da yawa kana sun ce taliban sun yi harbi cikin iska suka rika dukan jama'a da kulake a birnin jalalabad inda gungun wasu masu zanga-zanga a jiya laraba suka yi ƙoƙarin cire tutar taliban domin maye gurbinta da ta ƙasar afghanistan an kashe aƙalla mutane uku sannan aka raunata wasu masu yawa amma taliban ba ta yi wani tsokaci ba a kan lamarin a shekaran jiya talata taliban ta ci alwashin mutunta hakkokin mata bisa tafarkin shari'ar musulunci kuma za ta kafa gwamnatin islama da za ta ba da dama ga kowa sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa ta wani saƙon twitter a daren jiya laraba cewa amurka da ƙawayenta suna kira ga waɗanda ke rike da madafin iko a afghanistan da su ba da garanti ɗin 'yanci da kuma kare hakkokin mata a ƙasar al'amura a yankin kabul babban birnin afghanistan ɗin sun ci gaba da kasancewa cikin lumana a jiya laraba wato kwanaki bayan da taliban ta kwace ikon birnin an samu karuwar masu zirga-zirga a kan tituna daga ranar lahadi bayan da farko sun kasance kusan wayan an ga ƙarin mata a kan tituna jiya laraba duk da yake galibin su tsafi ne ko kuma ƙananan yara amurka na shirin tura allurar rigakafin corona pfizer dubu talatin da biyar zuwa ƙasar kosovo ƙarƙashin shirin covax shirin samar da rigakafi na mdd kamar yadda wani jami'in fadar white house ya shaida wa murya amurka kosovo na fuskantar ƙarin yawan masu kamuwa da cutar sakamakon bullar nau'in delta an tabbatar da kamuwar mutane 120,862 yayin da mutane 2,295 suka mutu bisa ga adadin cibiyar da ke sa ido kan yaduwar corona ta jami'ar john hopkins ƙasa da mutane 550 suka samu allurar rigakafi a ƙasar banda gudumawar dala biliyan biyu ga shirin samar da rigakafi na covas gwamnatin Biden ta yi alkawarin sayan rigakafin Pfizer miliyan 500 ta raba wa kasashe 92 masu karanci da matsakaicin karfin tattalin arziki da ke karkashin shirin COVAX da kuma kungiyar haɗin kan Afirka. Wannan ce gudumawar allurar rigakafi mafi girma da wata ƙasa ta yi. Duk da yawan tallafin da Amurka ke badawa ga shirin rigakafin, ana kushewa ƙasar saboda sanar da shirinta na samar da rigakafin da za ta ƙara ƙarfin wadda aka yi da farko ga amurkawa faro daga ranar 20 ga watan satumba kuma bayan watanni takwas da samun cikakkun rigakafin pfizer ko Madena. Ƙungiyar agaji tsakanin ƙasa da ƙasa ta Red Cross da takwararta ta Red Crescent sun yi ƙorafi cewa ta fito ƙarara tana cewa samun riba yana yin galaba a kan jama'a idan ana maganar shawarar da masu samar da allurar rigakafin cutar corona suka yanke wajen rarraba allurar. Wannan korafi da kungiyoyin suka yi martani ne ga wani rahoto da jaridar New York Times ta wallafa cewa yawanci alluran da kamfanin Johnson Johnson ya samar a wata cibiyarsa da ke Afirka ta kudu ana yin safararsu ne zuwa kasashen turai. Jagan Chapagan babban sakataren kungiyar ta ifrc a takaice ya ce mun daɗe muna yin kira ga kamfanoni su duba yiwuwar samar da alluran ga yankunan da har yanzu aka bar su a baya wajen rigakafin cutar ta covid-19 shafagen ya ce abin yana da ɗaure kai a ce suna yin safarar alluran zuwa yankunan da yawanci jama'a suna samun rigakafin ya ce har yanzu nahiyar afirka ce aka yi wa fintinkau wajen samun alluran domin kuwa kwata-kwata waɗanda aka yi wa alluran a nahiyar ba su wuce kashi biyu cikin ɗari ba. Ɗan jima kaɗan, Hanifa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. A Najeriya duk da yake matakan da mahukunta ke ɗauka da magance ayyukan ta'addanci sun kasa kawo sauƙi ga matsalolin. Akan bai sa suka yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da lalubo wasu hanyoyin shawo kan lamarin. Daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto. 'Yan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga 'yan bindiga waɗanda kan ci gaba da kai hare-hare ido rufe a sassa daban-daban na kasar jihar sokoto wanda ke arewa maso yammacin kasar wasu al'ummomi nata na cikin halin matsi sanadiyar ayyukan na 'yan bindiga domin kusan kullum sai an samu labarin kai hari da salwantar rayuwa a wasu sassa kamar wannan da aka kai a karamar hukumar mulkin raba a cewar wani wanda ya shaidi lamarin. sun tattara hanya guda biyu wanda mutanen mu na yawan fita shiga da fita har yanzu hudu daidai zuwa biyar suka kama zagaye da bakin dajin mu da mashina ba su taɓa kowa ba sai suka kashe mutum ɗaya ɗan garin mu da ya shigo ya ɗauko rogo su da ana kira da an gamba suka kama yan mata kusan biyar ma sun kai musu yaɗe cikin daji ba su bar garin sabarin nan ba har ƙarfe goma da rabi ni kan ka gani nan walaya malam ciyawa cikin tabo ne sai na shige cikin ciyawa na cire ciyawa na nuna da kai na ciki amma hakikanin gaskiya duk faɗin garin nan babu zagayen da ba a harbi halbi sun kashe mutum biyar sun jikkata mutum uku suna asibiti al'ummomi dai sun jima suna kiran hukuma da ta kara nuna da gaske take yi ga yaƙi da ta'addanci watakila wannan bai rasa nasaba ga wani taro na lalaba mafita ga matsalolin da aka gudanar a sokoto wanda ya samu halartar tsofaffin gwamnoni da duk masu fada a ji a cikin jihar inda bayan kammala taron gwamnatin bol ya bayyana cewa kamar yadda muke gani jagoran al'umma jihar sokoto babu bambancin siyasa sun zo cikin haɗin kai mun haɗu don mu tattauna waɗannan matsalolin saboda sha'anin tsaro ba sha'anin siyasa ba ne ina kira ga al'umma da a ci gaba da kauce ma mai da sha'anin tsaro sha'anin siyasa don ba sha'anin siyasa ba ne idan 'yan ta'adda sun zo ba su neman ina dan apc ko dan pdp ko dan prp ko dan abga ko dan wata jam'iyya ba su neman ina wani wanda a musulmi ko kirista ko wani wanda ma baya da addini duba da cewa matsalar ta fi kamari a yankin gabashin jihar ya sa na tuntuɓi wasu mutanen yankin da ke fafatukar ganin ana ɗaukar irin waɗannan matakai idris muhammad gobir ɗaya ne daga cikinsu wangan biza ne da ainihin shi gwamna ya yi aminu waziri tambol gaskiya ya yi kyau ai hodin ma yana da ciwo ko shi kankan shi magani ne bisa ga wani mataki ta domin da ka samu taimako to ya yi haka amma ni abinda da a gyara a ciki ana magana security meeting ba karawar magana ba ce ya kamata sadda ya kiro su ya san cewa ga mutanen da an ka zaba su taho a yi mita dinnan sannan koko best of invitation na ra'abitin ba a zamna ba a ce an tara umaru dudu abu ne ake son a hidda ka don a ci wata nasara kuma ba tare da wani ya san abin da aka shirya ba to in ka maida shi kamar cin kasuwa ai gaba yi ba abdullahi muhammad Tsamayi shi ma ya jima yana da'awar neman gwamnati da ta ɗauki irin wannan mataki Sharorin da muke ta kira ga shugabanni da abi hanyoyin da za a magance waɗannan matsaloli na ni kan kaina na so ya attend the stakeholders meeting din yau amma saboda attacking din da suka kai wani kauye namu wanda ake ce mazugun bayan tsamai yes ban samu attend din wannan ba to kaga ko a can baya ma an gudanar da wasu taruka don nemo bakin zaren shawukan matsalolin na rashin tsaro amma dai kwalliya bata biya kuɗin sabulu ba wataƙila hakan ya sa wasu jama'a ke son ganin hukumomi sun yi da gaske a wannan karon ko a samu sauƙi ga wannan lamari muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya A gaida Muhammad Nasir ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu. Adadin mutuwa daga mummunar girgizan kasar da ta wakana a kasar Haiti a ƙarshen mako ya ƙara yawa daga kusan mutum 250 a ranar Laraba zuwa mutum 2,189 kamar yadda hukumar kare farar hula ta yankin Caribbean din ta faɗa. fiye da mutane 12,260 suka samu raunuka lokacin da girgizar kasar ta wakana a kudu maso yammacin kasar a ranar asabar da ta gabata kamar kilomita 160 daga yamma da port-au-prince babban birnin kasar a bisa ga sabuwar ƙididdiga hukumar kare farar hula ta kara da cewa mutane 332 aka ba da rahoton sun ɓace kuma ana ci gaba da aikin ceto. dubban gine-gine sun yi kaca-kaca kuma a matalauciyar kasar wadda har yanzu take farfadowa daga wata mummunar girgizar kasar da aka yi a shekarar 2010 gwamnatin ta ayyana kafa dokar ta ɓaci ta tsawon wata guda a larduna hudu da girgizar kasar ta shafa wata ƙaramar wutar daji ta ratsa wani rukunin gidajen tafi da gidanka ta kona gidajen kurmus a jerin gobara da ake fuskanta a sakamakon iska mai karfi a arewacin california ana kyautata zaton za a fuskanci barazanar yanayin zafi mai tsanani a yankin zuwa ƙarshen wunin yau alhamis yanayin zafin ya haifar da wutar daji da dama da suka hada da waɗanda aka fuskanta a dixie caldo a syria nevada da ta shafi galibin garuruwan greenville da grizzly flats Jiya Laraba wata wutar da ta tashi sakamakon iska mai karfi ta lalata gidaje a ƙaramar hukumar Lake ta kuma jiwa akalla mutum guda rauni kafin masu kashe gobara su shawo kanta. A gaida Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bar mu sake waiwayar rahotanninmu. Yau Alhamis mabiya mazhabar shiya a jamhuriyar Nijar sun yi tattaki a birnin Yamai albarkacin ranar Ashura da suke hidimominta a kowace ranar goma ga watan Muharram na shekarar Hijira inda suka taɓo batutuwa da dama da suka shafi halin tashin hankali da ya addabi duniya musamman kasashen yankin Sahel inda ake fama da kashe-kashe. Wakilin murya Amurka a Yamai Sulamu Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Kamar yadda aka saba a kowace shekara yau ma goma ga watan Muharram da ke matsayin ranar Ashura mabiya mazabar shi'a sun yi tattaki daga kofar gidan jagoran su Sheikh Ahmed Salihu Lazare zuwa dandalin tagwayen tankunan ruwa da ake kira Shato Tawai-Tawai da ke nan birnin Yamai. Inda suka gudanar da gangamin tunatarwa akan abin da wannan rana ke nufi a bisa la'akari da kisan da aka yi wa Imam Hussein ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ga kaɗan daga cikin jawabin Sheikh Salihu Ahmed Lazare. Ba ma goma ga watan Almuharram kaɗai ba dukkan watan Almuharram watan juyayi ne. Mu za ka ga a saman gidajenmu da watan Almuharram ya kama bakar tuta muke kafawa. Kuma ta dawwama har ƙarshen watan safar. watan maulidi ne ke zuwa mu cire bakar tuta musa koriya saboda murna da farin cikin zuwan annabi a duniya sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan lokaci lokaci ne na bakin ciki lokaci ne na juyayi lokaci ne na alfini ba lokacin farin ciki da cika ciki ne. Sheikh Ahmad Tishani a littafinsa na Irshadatul Rabbaniya ya ce duk mumini shi kuka ranar Ashura daidai iya imaninsa daidai iya sonsa da annabi da kaunar annabi tashe-tashen hankulan da ake fuskanta a gabas ta tsakiya da kashe-kashen jama'a a kasashen sahel na daga cikin batutuwan da 'yan shi'a suka nuna damuwa a kansu aka zo aka samar mana wai wani abu shi boko haram da wasu wane ne kungiyoyi ga sunan wai da suna addini suna yanka wuyayin mutane suna wai da Allahu akbar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bai taba kashe wani rai ba ba gaira ba dalili kai har wanda ba musulmi ba babu inda musulunci ce a yaƙi wanda ba musulmi ba a kashe shi babu Ranar Ashura ta shekarar 1443 ta zagayo ne a wani lokacin da jagoran 'yan shi'a na Najeriya Sheikh Ibrahim Alzakzaki ke jiran samun izinin fita daga kasar domin zuwa waje neman magani. Bara irin wannan lokaci mun yi kukan an riƙe mana malaminmu. Maulana Sharfuddin Said Ibrahim Alzakzaki hafizahullah ko tsawon shekara shidda yana tsari. An kashe masa 'ya'yansa shidda matasa duk 'yan jami'a. An kashe masa almajirai an yi an kare kotu ta sallame shi ta ce bai yi laifin komai ba amma har yanzu zancen da nake maka sun hana bawan allah nan fasfo ɗinsa bale ya je neman magani to da muna kira ga masu hankali su sa baki. Ranar goma ga watan Muharram lokaci ne da wasu 'yan uwa musulmi ke ɗauka a matsayin sallar cika ciki wace bayan azumin nafila na wuni biyu wato tashura da ashura akan yi shagulgula irin na annashuwa don murnar zagayewar sabuwar shekara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule da wannan rahoton, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar Apollo. Apollo wani nau'i ne na ciwon ido da ke yaduwa sakamakon wasu kwayoyin cuta da suke shafar idanu. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan ido Dr. Zailani Abubakar Isa da ke aiki a asibitin tarayya na Abuja wato National Hospital. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a barka mu da wannan lokaci. To likita masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar Apollo. Cutar Apollo dai kamar yadda aka sani shine ciwo ne wanda kwayoyin cuta da ake kira viruses suke jawo ta kuma takan faru lokaci zuwa lokaci saboda annoba to haka takan faru amma ba kowane lokaci ba kuma kamar yadda aka ce wa'annan kwayoyin cuta viruses sukan eh, yadu daga mutum zuwa mutum mafi yawa idan akwai kusanta tsakaninka da wanda za ka yada ma ciwo wannan ciwon zai iya afkuwa ya sami eh, wanda ka yada mawa kamar ta shan hannu gaisa da han da dan uwa ko kuma mutum ya murtsuka idon shi ya kuma yada ya taba wani abu ko hannu kofa zuwa bayi mota ne a shi yasa duk idan mutum yana da aka wannan ciwo ya riga ya bayyana yakan yadu da sauri saboda imma ta kusanci na al'umma mu'amala ita take sa ciwon ya riga ya yadu to a likita wato dai za a iya cewa cutar apollo cuta ce da take da saurin yaduwa to a lokacin eh, muna yara zaka ga an ce duk mai yin apollo ko kallo kuka hada ba wai irin kuka kalli juna eh, haka ma za a iya kamuwa da A cutar shin da gaske ne? A dan ka kalli mai Apollo ba lalle ne idan ka kamu da ciwon Apollo ba. Sai dai in akwai a mu'amala ta kusanci shine zai jawo. To likita menene alamun cutar Apollo? Alamun cutar Apollo na farko ido zai yi ja. akwai hawaye mai yiwa ya ci gaba da yin kwantsa ko kuma idon ya kumbura mutum zai ki ganin haske yawwa da zaran ya takalli abu da kai ke da haske ido zai fara hawaye so su ne waɗannan da mafi yawan da kuma kaikayin ido wani lokacin ido zai kaikayi shi ma so waɗannan da su ne a gaba gaba wajen alamomin da zai sa ko mai a ciwon apollo ya riga ya zo asibiti yana neman magani saboda waɗannan abubuwa to um, likita musamman ma da kai musamman ma da kai bayanin cewa cuta ce da take ke zuwa a matsayin annoba to shin kamar wani yanayi ko kuma lokaci aka fi cin karo da wannan cutar misali lokacin sanyi ko zafi ko hunturu yawanci lokacin hunturu ne lokacin akwai iska da kwayoyin cutar za a yada ta cikin sauri saboda iska yawanci ya fi afkuwa lokacin hunturu to likita shin misali mutum ya yi mu'amala da mai dauke da wannan cutar takan dauki kamar kwana nawa ko sati nawa ko wata nawa kafin ta bayyana yawanci ciwo ne da in ba mafi yawan eh, lokuta ciwo ne da zai iya tafiya ko da ba kai komai ba amma abubuwan da mutane ke yi shi ke haɓaka ciwon ya zamanto ya zamanto da da 'yan illoli kamar amfanin da mutane ke yi na su sa su tsari su albasa ɗin su maganin gargajiya wasu su ce a sa nonon uwa wasu su ce a yi wannan waɗannan ababen da ake yi su ke sa ciwon yake yaduwa da kuma ƙaiƙayin da ake mutum mutum yake ji mafi yawa mutum ya ɗauko eh, toilet paper ko tissue paper ya ci gaba ya ce zai eh, sa idon shi ya share hawayen ko ya kaikaya idon wannan ka ɗauko toilet paper wanda baka san Eh, tsaftata ba ka sanya ga ido so kwayoyin cuta kuma suna nan dama abin da ake bukata kenan su farfado so waɗannan abubuwan suke jawowa matsaloli da kuma yawan sosa idon ko kaikaye idon hannunka ka taɓa wani abu can ka zo ka sake sawa ido kai wannan abin da ka zo ka sa ka ɗebo kwayoyin cuta ka sake karawa banda waɗanda dama idon yana tare da su ga kuma waɗannan viruses kuma suna sa dama garkuwar jiki ta yi laushi saboda zarar garkuwar jiki mutum ya yi laushi wayannan viruses bacteria nau'i ne su ma na wasu kwayoyin cuta wanda dama suna nan a ido suna nan kowane lokaci sai su samu dama kaga ido ya fara yin kwantsa amma normal apollo baya jawowa kwantsa sai dai jaɗin da hawaye da kaikayi da sauransu da rashin iya tolerating haske to likita kamar cutar daga cin da ta kama mutum ne mutum zai fara jin alamomin za ta bayyana ko kuma takan ɗauki lokaci kafin ta bayyana a jikin mutum a cikin awa 24 zuwa zuwa 48 kwana ɗaya kenan zuwa kwana biyu in ka kamu da in ka samu contact da kwayan cutan lalle mutum zai fara jin alamomi amma ciwo ne da in an samu magani insha Allah a cikin kwanaki biyar zuwa bakwai komai zai washe amma dai abin da dama ake magana shine tsaftacewa tsaftar hannu tsaftar idon da daina sa abubuwan da za su iya jawo matsala ga ido maganin gargajiya da sauransu nau'insu duk ya kamata mutum ya guji wannan musamman ma da kai yi maganan cewa ita cutar apollo tana zuwa ne a matsayin annoba shin idan aka fara ta tana da rigakafi? eto eh a dai yanzu ba wani rigakafi da kungiyar lafiya ta duniya ta yi don saboda apollo rigakafin kawai shine tsabtacewa tsabtar hannu tsabtar ido da kuma idan eh, mai apollo ya kamu da wannan ciwon maza ya je asibiti ya nemi maganin da ya kamata a bashi shikenan abun zai zo ya wuce ba wai lalle ya jawo wata matsala ba musamman ma in ta shigo a matsayin annoba a najeriya yaya yawan masu kamuwa da ita a lokacin da ta fara ko kuma a lokacin da ta shigo yana da wahala mutum da ba wani in ba wani kididdiga aka je aka yi a ce ga yawan mutanen da za su kamu da shi ba sai dai mutane saboda yawan mu'amala yau mutum yana bauchi misali gobe ka ji shi a Lagos gata ka ji shi a Yola so shi shi kadai yana da Apollo kagi lokaci lokaci ɗaya ya yi tafiya ya yaɗa ta ne abin da ya sa cikin ƙaramin lokaci ƙanƙanin lokaci sai ke ga mutane da yawa sun kamu da ciwon. To musamman ma idan ta fara a matsayin annoba me ya kamata mutum ya yi ya kare kansa daga kamuwa da cutar? tsaftan tsaftan hannu, tsaftan fuska, tsaftan ido. Shikenan ba wani abu da zai same ka. Da zaran ana ta annoba saboda kamar yadda na ce misali kai shakin hannu kai musabaha da wani ko ka taba kofa da mai ciwon apollo ya taba idon shi ya taba kofa kana tabawa kai ma ka kamu kuma da yake abu ne mai kaikayi ciwo ne mai yawan sa mutum ya kai hannun shi zuwa ga fuska so in mutum a lokacin akwai wannan annoba mutum ya kokari ya kara kyautata tsaftar wanke hannu da wanke fuska da kuma guje ma taɓe-taɓen abubuwa wanda ba su da tsafta a wannan lokacin in dai mutum ya kiyaye tsaftar hannun shi da fuska da jikin shi ba wani alama da eh, ciwon eh, apollo zai same shi na to likita misali cutar idan ta kama ko kuma mai ɗauki dauke da cutar idan ya gano yana da ita kuma ya garzaya asibiti har ya fara yin magani shin akwai yiwuwar zai iya yada ta ga makusantan shi waɗanda suke kusa da shi eh, idan kwayoyin cutar suna kan kaifin su ko da kana sa magani kai da kake da ciwon zaka iya yada ta har zuwa lokacin da kwayoyin cutar za su zamanto da maganin da ake badawa ba wai viruses din ake badawa magani ba dan saboda su viruses din kamar yadda muka ce ba wani magani guda ɗaya da zaka ba su ka kashe su a'a amma kwayoyin cutar da suke biyo biyowa baya na bakteriya shine yawanci ake ba da magani don a kashe su don suke ke iya jawa illa ga ainihin idon da kanshi sa'an nan kamar su hawaye da yake jawowa da su jaɗin duk waɗannan akwai magungunan da za ka ba da su waɗannan duk su tafi yawa amma kwayar cutar da take sa apollo ita kanta ba wai ita ake treating a asibiti ba saboda ba ta da wani maganin da zaka bayar ka ce ka kashe wannan virus din masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka kuma a latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Zailani Abubakar Isa sai kuma ni Hawa Umar da na shirya na gabatar nike mana fatan mu huta lafiya da fatan kuma za a jaddada tsafta musamman ma fa idanun nan Hausawa suka ce wayi a rashin ido mutuwar tsaye mu huta lafiya. A gaida Hawa Umar yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a salamu alaikum ga kaɗan daga cikin rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga shewa da murjau da ce batun gaskiya akwai kuskure game da shawarar da gwamna Aminu Bello masarar jihar Katsina ya bayar cewa al'ummar jihar da ke fama da hare-haren 'yan bindiga su ɗauki makamai don kare kansu domin da ya ɓata gari za su yi amfani da wannan dama su aikata aika-aika don an yi magana suke su ma sun kare kansu ne don haka da sake Sako na gaba ya fito daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a, ya ce cin zarafin mata da ƙananan yara lamarin na neman zama ruwan dare a ƙasashenmu. Fatan hukumomin tsaro za su himmatu sosai wajen ganowa gami da hukunta masu aikata laifin domin hukunci ya zama darasi ga wasu masu yunkurin aikata laifin. Sako daga Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce salam biyoyi Hausa tabbas umartar mutane su ɗauki makamai don su kare kansu daga har haren 'yan ta'adda da gwamna aminu bello masar na jihar katsina ya yi abin a yaba ne ganin yadda hukumomi suka gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma da karshe nake roƙon mai kowa mai komai ya kawo mana karshen har haren 'yan ta'adda a kasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin yi sako daga sani mai lange-lange a wuri da aliyu usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa suka ce kafa kwamitin da shugaban kasar najeriya muhammadu buhari ya yi wanda zai sauya fasalin kamfanin mai na kasar nnpc ta yadda zai ci gashin kansa wajen nemawa kansa kasuwa da kuma riba allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usman Shitu Mahuta ya ce ya kamata gwamnati da jami'an tsaron Najeriya su yi takatsantsan a kan sarandar da mayakan boko haram ke yi domin zai iya yiwuwa wani sabon salo ne na ta'addanci suka canza domin shi mugu mugu ne a ko'ina yake to mun gode sai ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amman a takaice taliban suna ci gaba da tabbatar da mulkinsa a afghanistan a daidai wannan lokaci da ake ba da rahotannin tsangwamar masu yin zanga-zanga a yankin gabashin kasar kwana guda bayan da kungiyar da'awar musulunci ta ce an gama yaƙi kuma babu wata ramuwar gayya an ji cewa amurka na shirin tura allurar rigakafin corona pfizer dubu talatin da biyar zuwa ƙasar kosovo ƙarƙashin shirin covax shirin samar da rigakafi na mdd kamar yadda wani jami'in fadar white house ya shaida wa murya amurka sannan kuma mun kawo muku rahoton cewa adadin mutuwa daga mummunar girgizan kasar da ta wakana a kasar haiti a ƙarshen mako ya ƙara yawa daga kusan mutum 250 a ranar laraba zuwa 2189 hukumar kare farar hula ta yankin caribbean ɗin ta faɗa. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatarwa sai kuma Julius Gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu. yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe